barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau muna takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan biyu miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratun nur da ba mu gushe ba a tafsirin aya ta goma sha ɗaya kafin mu shiga wannan tafsiri muna ƙara jan hankalin al'umma musamman a wannan wata mai albarka wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi umar ya yi umarni ya ja hankali zuwa ga addu'a a cikinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idan sa'alaka ibadi a anni fa inni qarib ujibu wata da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ce idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci cewa mai azumi yana da addu'ar da Allah yake karɓa. haka wannan dama ce muke da ita ta mu ci gaba da addu'a bisa halin da mu take ciki musamman yankin arewa. Muna ta ganin abubuwa suna ta ƙara dagwalgwalewa. kashe-kashe suna ta ƙaruwa kullum safiyar Allah sai ka ji cewa an kai hari gari kaza an kashe mutane kaza an kace mutane kaza abubuwan kullum ba baya suke yi ba wanda kuma ba ƙaramin haɗari ba ne wannan yanki namu na arewa wanda shi ne yake ɗauke yake ƙunshe da dandazon al'ummar musulmi ba ƙaramin haɗari yake fuskanta ba muna kira ga ‘yan uwa a tsananta da addu'a da roƙon Allah subhanahu ta'ala kan ya kawo mana ɗauki ya kawo mana tallafi ba za mu iya ba Allah ya kawo mana taimakonsa da agajinsa ta inda ba ma tsammani Allah ya mu'amalance mu da rahamarsa da luɗufinsa kada ya mu'amalance mu da halayenmu Allah ya dube mu da rahamarsa wacce ta yarwaci komai da komai wa rahmati wasu a kulle shai, sai ta shai in rahmatan wa ilma Allah ya sanya mu cikin wannan yalwatacciyar rahamar tashi ya ji kanmu ya yaye mana damuwar mu ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar ya gyara mana ɗabi'unmu da halayen mu shugabanninmu Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon rike amanar da Allah subhanahu ya sa a hannunsu waɗanda suke nufin gyara daga cikinsu Allah ya dafa musu Allah ya taimaka musu Allah ya ba su basira Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ya haɗa su da mataimaka na gari waɗanda za su taya su kan aikin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora musu waɗanda kuma ba su da niyyar gyarawa kuma ba gyara ya kawo su ba Allah canza mana da waɗanda suka fi su Allah canza mana da waɗanda suka fi su duk wanda yake nufin wannan al'umma mu da alkhairi Allah ka hada shi da alkhairanka wanda yake nufin wannan al'umma mu da sharri Allah ka iya mana mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da kai kokenmu ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annabi yaqub ya ce inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah ci gaba da kokawa wajen Allah subhanahu wata'ala idan muna haka ba mu sani ba wataƙila a cikinmu akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai karɓa addu'o'inmu saboda addu'o'insu annabi yana cewa inda ma tunsaruna bi du'afa inda ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum a dalilin wasu masu rauni daga cikinku sai Allah ya ba ku nasara ya taimaka muku ya ba ku arziki ina fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ji addu'o'inmu ya ansa mana cikin wannan wata mai albarka Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa da sauran kasashen musulmi waɗanda suke cikin tashin tashina irin wannan Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya yi musu damuwarsu. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina ja'u bil-ithmi 'usbatun minkum. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاء فَأْتُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ نعم kafin mu shiga <clears throat> tafsirin waɗannan ayoyi ko ci gaba da su muna marabtar baƙinmu waɗanda ba baƙi ba ne a wannan majalisi musamman tsohon gwamnan jihar bauchi alhaji ahmad ma'azu wanda ya saba kawo mana ziyara a irin wannan majalisi duk shekara muna sa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa ladan wannan zumunci da wannan karamci da yake nunawa kamar yadda muke marabtar tsohon sakataren gwamnati a lokacin gwamnatin Malam Isa yi guda Alhaji Sallau ɗan Dija wanda suke tare shi ba muna marabtar sa wannan majalisi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ladan wannan tattaki da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum ma saba min al ta walla تولى كبره منهم lahu azabun عظيم Allah ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun binkum, lalle waɗannan da suka zo da kagaggiyar ƙarya wata jama'a ce daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku bal a'a huwa khairun lakum alkhairi ne gare ku li kulli imri'in minhum maktasaba min al kowane mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zinubi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda kuma ya jibinci gabarin kwaza wannan ƙaryar wannan labarin na ƙarya lahu azabun azim yana da azaba mai girma kamar yadda cikin kwanakin da suka gabata muke bayanin waɗannan ayoyi da suka sauka domin wanke na na Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha daga ƙazafin da aka yi mata ƙazafin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ɗauki gabarin kwazashi da kirkiro shi da yaɗa shi daga nan sauran munafukai su ci gaba da yaɗawa. har ma aka samu yi tasiri a zukatan wasu daga cikin musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama gidan sayyidina abubakar da sauran musulmi duka suka shiga damuwa na tsawon wata guda ana jiran Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunci wajen wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha haka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya saukar da ayoyi ɗaya bayan ɗaya aya goma goma sha biyar wasu suka ce sha shida wanda dukkaninsu suna bayanin cewa na na aisha radiyallahu ta'ala anha da wanda ake tuhumarta da shi ba su aikata wannan kazafin da aka yi musu ba Allah ya wanke su ta tas ya kuma ba wa al'ummar musulmi tarbiya da karantarwa wanda har alkiyama ta zo ba za su gushe suna amfana da karantar wanda suka zo a cikin wannan ayoyi ba wanda insha Allahu a karatuttukan mu za mu bi su Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa al'ummar musulmi duka ba iyana na Aisha da Safwan ibn al-Mu'attil wanda aka zarge su da wannan laifi ba ba su kadai ba a kuma iya gidan sayyidina Abubakar ba a duka musulmi duk wanda wannan abin ya dame shi a lokacin da abin ya faru Allah ya game su gaba daya ce la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin wannan abin da aka yi wa Aisha na kage na ƙarya sharri ne gare ku kar ku dauke shi sharri ne gare ku bal a'a huwa khairul lakum shi alkhairi ne gare ku A ajiya mun fara ambatar wani bangare na alkhairin da yake cikin wannan abu da ya faru mara dadi wanda muka ce shi a karan kansa abu ne mara daɗi wanda duk aka yi makazafi bai ji ba bai gani ba aka ɗauko wani laifi aka dandago wani laifi aka ɗora masa babu shakka zai shiga damuwa musamman ma irin wannan laifin wanda yake ɓata mutuncin mutum da sharafinsa musamman ma kamar na na'isha wata take a matsayin matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama a tsoge ta da wannan ƙarya da wannan ƙazafi babu shakka a karan kansa abu ne mara daɗi wanda babu alkhairi a cikinsa amma Allah subhanahu wa ta'ala da ya san abin da ke kai ya komo ya ce kan mu yi tsammanin haka abin zai ɗore a matsayinsa na sharri a'a zai zama alkhairi kuma haka ya zama ya tattara alkhairai masu yawa cikin alkhairin da ya tara akwai tabbatar da tsabta da tsahara ta gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ba zai bari ba wata najasa ta samu a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama samu ɗaya daga cikin matansa ko ɗaya daga cikin iyalinsa da aikata alfasha irin wannan Allah ya tabbatar da cewa gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama gida ne mai tsafta gida ne mai tsarki sannan daga cikin irin alkhairin da wannan waƙiya ta tattara akwai babban lada da musulmi muminai suka samu a lokacin saboda an cutar da su an sa su cikin damuwa wanda kuma mun sani cewa dukkan mutumin da aka cuce shi aka sa shi cikin damuwa ya yi haƙuri Allah subhanahu ta'ala zai ba shi ladan wannan haƙurin da ya yi to sun yi zauna tsawon wata guda bayan wahayi ya yanke ana cikin wannan damuwa mutane suna cikin takuruwa kwarai da gaske wannan lada ne suke samu suka samu ba kankani ba kuma wannan yana nuna maka cewa dukkan wani naka za a yi makazafi ko a cutar da shi wannan cutar wanda aka yi masa ta sa ka damuwa Da sa ka damuwa kai ma ka ji cewa abin ya taɓa ka to babu shakka za ka yi tarayya da shi a cikin lada ba wai shi kaɗai ne za a ba wa ladan ba saboda haka ne ma ubangiji subhanahu wata ji ya tattara mu'minai ya haɗa su a cikin zancen zancensa yace la tahtabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum Allah ya haɗa su gaba ɗaya ya tabbatar da cewa wannan abin da ya faru ga rana Aisha alkhairi ne gare su su duka saboda za su yi tarayya da ita a cikin ladan da za ta samu ta haƙuri da ɓacin rai da damuwa da shiga a dalilin wannan ƙazafi da aka kwaza mata su ma sun yi tarayya da ita a nan saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan alkhairin a ciki daga cikin irin alkhairin da ya tattara a cikin wannan waƙiya akwai daga sha'anin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi kansa ta yadda Allah subhanahu shi shine ya ɗauki gabarin kare shi ba shi kariya daga abin da ake tuhumar matarsa da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ya wanke na Aisha da kansa ba saboda za a zarge shi da cewa munafukai za su zarge shi da cewa ai matarsa ce dole ne ya kare ta tunda yana son ta sannan kuma abin da ya shafe ta zai shafe shi za ka ciki yadda da shaida da zai bayar duk da cewa a ransa yana da yakini akan cewa abin da ake tuhumar ta da shi ba ta aikata ba to annabi bai tsaya iya kariyar kansa da zai mata ba ya jira har Allah subhanahu wata'ala ya kare shi to wanda yana nuna maka martabarsa da darajarsa a gurin Allah kuma haka Allah yake yi wa mu'minai irin wannan kariya inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani wargwadon imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala wargwadon kusancinka da shi gwargwadon abin da za ka samu wani kariya daga wajensa wanda ya fi kowa imani da Allah da samun kusanci da Allah shi zai fi kowa samun kariyar Ubangiji to kuma mumin yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa imani da Allah imaninsa ya fi na kowa sannan ya fi kowa kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka wannan zai sa ya fi kowa samun kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan waƙiya ta nuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kishin banzansa ya kuma ba shi kariya kamar yadda yana daga cikin alkhairin da wannan ƙissa ko wannan waƙiya ta ta ƙunsa bayyana martabar ita kanta na Aisha radiyallahu ta'ala anha ɗaukaka matsayinta Allah subhanahu wa ta'ala da yake masanin komai ne kulli shay'in alim ya san cewa za ta kasance ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda za a samu mutanen da za su fi tsangwamarta kuma haka ya kasance zanto tana daga cikin waɗanda aka fi kowa tsangwama cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama daga ita sai hafsa ya addinin shi'a kullum suna faɗar miyagun maganganu a kanta za ka ga ɗayansu wani a wasu wurare sun sayi karya sun sa mata aisha saboda kawai tsangwama da tsana da nuna ciyayya ta kasance cikin waɗanda Allah ya riga ya san cewa za ta samu wannan tsangwama saboda kusanci da suke da shi da ma'aiki sallallahu alaihi sallama, da ƙaunar da yake nuna mata yake nuna mahaifinta to sai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shigarta cikin wannan jarraba domin daga ƙarshe ya mata wata babbar kyauta shi da kansa ya aiko jibrilu da ayoyi ɗaya bayan ɗaya waɗanda za su za su wanke ta sannan har ila yau daga cikin alkhairin da yake wato da wannan waƙiya ta ƙunsa akwai nuna matsayinta har ila yau a gurin shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan ba a manta ba a cikin hadisinta da muka karanta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda damuwa da abin da kai mata ya shiga masallaci ya hau mimbari ya yi kiran jama'a akan cewa a ɗaukan masa mataki akan mutumin da yake damunsa yake cutar da shi akan iyalansa shine Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul wannan yana nuna maka irin makana wato matsayi da ita da Aisha radiyallahu ta'ala anha take da shi a gurin manzo sallallahu alaihi wa alihi har ila yau yana daga cikin alkhairin wannan waƙi'a ta ƙunsa shi ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara labarin zai fito ya yadu wanda inda bai fito ya yaɗu ba ya zauna a ɓoye to watakila zai ci gaba da zama a cikin zukatan wasu zauna suna yi mata kallon na ciki na ciki wasu fito sun bayyana ba ballantana wani mataki ya biyo baya amma da suka bayyana sai Allah subhanahu wata'ala ya tona asirinsu kuma ya bayyana ƙaryarsu saboda haka wannan ma ya zamantowa na na'isha alkhairi ne kuma ya zantowa al'umma gaba ɗaya alkhairi sannan yana daga cikin alkhairin da wannan waƙiya ta ƙunsa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ita na na'isha radiyallahu ta'ala anha ta zama alama ce ta gane mai imani ko kafiri wanda bai yi imani da abin da Allah ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ya zanto yabanta da wanke ta da yarda cewa mai tsarki ce tsarkakakkiya ce wannan wani bangare ne na imani saboda Allah subhanahu wata'ala shi ne ya ɗauki nauyin yin wannan wanda duk ya wanke ta to ya yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi na hukuncin wanke ta sannan duk wanda zai soke ta ko ya jefe ta da ƙazafin da aka yi mata Allah ya wanke ta to babu shakka wannan ya kafirta domin Allah subhanahu wata'ala ya kirawo abin da aka yi mata na ƙazafi da cewa ƙagaggiyar ƙarya ce Allah ce idan na ja'u bil ifki Allah ya kirawo su al ifk to mutum ya zo yana yadda da wannan kuma yana ci gaba da dangantawa wa na Aisha wanda mummunan aiki kaga bai yarda da cewa kazafi kenan bai yarda da cewa kagaggiyar karya bace kamar yadda Allah ya faɗa to kaga ya kafirta to Aisha ta samu wannan daraja har ta zama alama ce za ta tabbatar da imanin masu imani kuma bayyana kafircin masu kafirci wannan ba daraja bace kankanwa haka nan daga cikin alkhairin da wannan kissa ko hadisa ta ƙunsa. akwai ainihin bayyana daraja da falala ta waɗanda suka yi ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalansa matansa da sahabbansa kariya ba tare da sun ainihin nuna son kai ba ko kuma sun fifita wani akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da sahabbansa wannan kuwa za mu gani za mu fahimce shi daga isar ita ummu mistah wadda ita ce ta fara bayyana wa Nana aisha abinda yake faruwa a gari kamar yadda muka ji a baya yan ba a manta ba lokacin da ta yi tuntube da zaninta zaninta ya harfe ta ta ce ta isa mistahu mistahu ya halaka na Aisha ta yi mamaki eh, za ta faɗi wannan mummunar magana a kan ɗanta ɗan nan nata kuma wanda ya halarci yaƙin badar sai ta ce da ita yaya za ki faɗi wannan magana da da ɗanki wanda kuma yana daga cikin mahalarta yaƙin badar ya ce ashe ba ki ji abin da ya faɗa ba aikin jikin ji ta kwashe labari ta gaya mata ka duba ka ga cewa uwa ce yadda uwa take da ɗanta take son ɗanta amma ba ta yi masa mujamala ba ba ta yi muhabati ba ba ta nuna ƙaunar ɗanta ba ta fifita ƙaunar ɗanta akan ƙaunar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ita da bakinta take yi wa ɗanta irin wannan addu'ar don ta nuna ɓacin ranta da irin abin da ya samu kansa a ciki da ya yada abin da ake zargin na na Aisha da shi wanda yake nuna maka cewa musulmi na kwarai har kullum mai nuna kishi ne ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa idan har da gaske yana son annabi sallallahu alaihi wa to wannan san da yake yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai yi tasiri akan dukkan wani abu da annabi yake da alaka da shi zai so iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama da so zurriyarsa hakanan zai so sahabbansa waɗanda ya rayu tare da su babu cikakkiyar kauna ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga mutumin da zai ce yana son shi amma kuma yana jibintar waɗanda suke faɗar miyagun maganganu akan matansa da sahabbansa babu cikakkiyar ƙauna a nan domin a kai a karan kanka ba za ka gamsu cewa wane yana son ka ba amma kuma da shi ake haɗuwa tare da waɗanda suke zagin iyalanka suke zagin abokanka abokan arzikinka ba za ka taɓa gamsuwa da cewa wanda yana cikin masoyinka ba idan ka fahimci haka a karan kanka to haka yake game da annabi sallallahu alaihi wa sallama babu ta yadda za a yi kana mai kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama masoyinsa kamar yadda kake da'awa amma ka haɗa kai ka jibinci waɗanda har kullun faɗar maganganu suke miyagu akan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman na Aisha da Hafsa suna faɗar miyagun maganganu akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama musamman sai na abubakar da umar da usman wadanda an san irin yadda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama an san matsayinsu a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da darajar da suke da ita da irin hidima da suka ba wa addinin Allah taimako da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa wasallama da yadda annabi ya janyo su jiki da yadda ya ba su amanarsa da yadda ya ɗauki ƴaƴansa, ya ɗauki ƴarsa. ko ‘ya'yansa ya ɗaura sai na Usman ya auri ‘ya'yan waɗannan sahabban nasa guda biyu abubakar da Umar babu shakuwa da ta kai irin wannan suka zanto su ne manyan waziransa duk sanda zai shiga ya fita tare suke duk wata tafiya tare suke duk wani zama da za a yi shawara tare suke ya zanto waɗannan da ya amince musu suka ba shi gudunmawa ya yarda da su har ya koma ga Allah yana mai yarda da su bai taɓa nuna fishinsa a kansu ba wani ya zo kuma ya sa musu kawan zuka da tsana da kiyayya da jifansu da miyagun maganganu kai har ma ya kafarta su kuma ka ji cewa wannan mutum naka ne abokin tafiyar ka ne ka rungume shi ka jawo shi a jiki ka yi mu'amala da shi a zuwan babu komai tsakaninku amma da mahaifinka yake zagi ko yake ciwo mutunci ko mahaifiyarka ba na jin cewa za ka yadda ku haɗa hanya da shi to ashe ga babu soyayya a nan kuma kana faɗa ka faɗa ce da fatar baki amma abin da yake cikin zuciyarka kuma daban saboda haka soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama tana lazumta maka ka so abin da yake so ka so abin da yake so yana daga cikin abin da yake so yana son matansa musamman na na Aisha yana son mahaifinta sayyidina Abubakar yana son sahabbansa yana jan kunne kuma a guji faɗa musu bakar magana la tasubbu ashabi هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه لم يتي kada ku kuskura ku rika faɗar bakar magana akan sahabbaina na rantse da wanda rai da yake hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da zinari gwargwadon dutsen uhudu an san babu wanda zai iya mallakar wannan zinarin har alkiyama ta shi to da a ce za a samu wanda zai mallaki dutsen uhudu a matsayin zinariya kuma ya ɗauka ya ba da shi fi sabilillahi annabi ya ce ba zai kama kafar ɗaya daga cikin sahabbai na ba da ya ba da mudu ɗaya na gero ko na dawa ko na alkama fi sabilillahi kai ko ma ya ba da rabinsa Nabi ya ce ba zai kama ƙafarsa ba. Waɗannan bayan Allah ransu martaba ce ba ƙarama ba kuma alama ce daga ke nuna cikar soyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Cikin wannan kissar mun fahimta ka? Allah ce kullu mri'in minhum maktasaba min al-ism. Kowane mutum daga cikinsu yana da gwargwadon abin da ya aikata yana da sakamakon gwargwadon abin da ya aikata na laifi. kowane zai kwashi sakamakonsa na narko da azaba gwargwadon irin laifinsa wannan yana nuna kamalar adalcin ubangiji azza wa jalla baya dora wa mutum alhaki sama da aikin da ya yi mutum da ya aikata zunubi Allah baya dora masa alhaki sama da aikinsa sannan baya ɗaukan alhakin wani ya ɗora ma wani kowa abin da ya aikata da shi za a yi masa sakamako sauraka wannan ayar tana nuna duka waɗannan matsaloli guda biyu matsala ta farko ubangiji baya yi maka sakayya sama da zunubin da kai yi maka sakayya fiye da yadda kai na zunubi hakanan ubangiji kuma baya ɗaukan laifin wani ya ɗora maka من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah ce duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki Allah zai ninka masa shi goma wanda kuma ya yi mummuna ɗaya to ba za a sakanka masa ba sai gwargwadon abin da ya aikata na mummuna Allah ce ba wanda za a zalunce shi an amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha Nabi ya ce duk wanda ya aikata mummuna ba za a saka masa ba sai da fashin abin da ya aikata. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa waɗanda suka shiga cikin wannan lamari suka yi ruwa da tsaki ruwa da makarbiya ba mataki suke ba. Wani ya fi wani laifi wanda yake ƙoro ruwa shi ne wanda shi ne ya ƙirƙiro ƙaryar shi da ya fara ƙirƙiro ƙaryar ya ci gaba da ta sai kuma wanda ya ji ya yarda shi ma ya ci gaba da kwazawa sai kuma wanda ya ji ya yarda amma bai yada ba sai kuma wanda ya ji bai nuna yarda ba amma kuma bai nuna ɓacin ransa ba ko kuma bai yarda ba amma yana yada labarin yana nuna bai yarda ba amma duk inda ya zauna sai ya bari labarin kaga kowanne a nan mai laifi ne hmm. amma kuma laifinsu ba zai zama mataki ɗaya ba ba zai zama iri ɗaya ba na wani ya fi na wani shi ya sa sa'id ibn jubair ko muqatil ibn sulaiman ɗaya daga cikinsu yake cewa akwai izina a cikin wannan ayar akwai izina babba ga musulmi a cikin wannan ayar yace idza kanat khati'atun faman a'ana 'alayha بفعل أو كلام أو عرض بها أو, أو أعجبه ذلك أو رضي فهو في تلك القطيئة على قدر ما كان منه yake cewa idan aka samu wani abin da ba daidai ba wani abu na kuskure wani abu na laifi wanda ya taimaka wajen yaduwar wannan laifin ya taimaka a aikace ko ya taimaka da maganganunsa ko kuma ya dinga shagube da ita yana yarfi yana hannunka mai sanda ko kuma abin ya bashi sha'awa shi dai bai ce komai ba amma yana jin daɗin abin da yake faruwa na wannan laifin yace ce huwa fi tilkal khati'ati ala qadri ma kana minhu to shi a cikin sakamakon wannan laifin zai samu gurgudan abin da ya aikata gurgudan irin yadda ya yi participating a cikin wargwadon abin da za a ba shi na sakamako wa idza kana khati'atun bainal na faman shahida wanda duk ya kasance wanda duk sanda duk ya kasance an samu wata wani abu na laifi a cikin musulmi kuma ya zanto a lokacin da abin yake faruwa na laifi shi yana wurin wa kariha amma ya nuna bai ji daɗi ba lokacin da laifin yake faruwa yana wurin amma ya nuna bai ji daɗi ba gwargwadon yadda zai iya ya nuna bai ji daɗi ba ko a magance ko kuma a zuciya idan ba zai iya magana ba fa huwa mislul ghaibi to kamar wanda bai halarci abin bane kwata kwata wa man ghaba wa radiya fa huwa shahidi wanda kuma yana wanda kuma baya gurin abin yake faruwa na laifi amma kuma da ya ji labari sai ya yarda da abin da aka yi ya ga cewa an yi daidai to kamar da shi aka yi to haka hukuncin yake wanda ibnu abi hatim da tsabarani suka rawaito shi hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin al-urs ibnu umaira radiyallahu anhu yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا أكل ليفي أدولا كسا فذو أن يزم يناول أكل ليف أما ينون بيجدائي با ko dai a aikace ko a magance ko kuma idan ba zai iya ba a zuciya kamar yadda aka sani cewa matakin inkarin munkari awa uku ne wal yughayyirhu bi yadihi fa bi yastati fa bi lisanihi wa bi yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman yanzu zai iya nuna bai yarda ba a aikace nuna aka fasa yin wannan abin ko aka daina ko kuma ba zai iya ba amma zai iya magana yayi magana sai wa'azi ya ja hankali ya faɗakar ko kuma ba zai iya wannan ba ya nuna ɓacin ransa wato ransa a zuciyarsa zuciyarsa ta ɓaci da ganin abin da aka ya faru na laifi to annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kana kamar gaba anha ko kamar ma ba da shi aka yi ba kamar ma bai san an yi ba aka kaga laifi ba zai shafe shi ba annabi ya ce amma man gaba an hafara biya kana kamar shahidaha amma wanda baya nan aka yi lokacin da labari ya je masa ce kai sun yi daidai kai na ji daɗin abin da suka yi ina ma ina nan aka yi da ni to da shi da su sun zama ɗaya wannan yana daga cikin adalcin ubangiji subhanahu wata'ala daidaita mutane waɗanda suke madaidaita a cikin aiki da bambanta waɗanda suke mabambanta ba a yi musu kuɗin goro yayin da kowa zai samu sakamakon daidai abin da ya yi yalla ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim wanda kuma ya dauki gabarin kwaza wannan labarin na ƙarya lahu azabun azim yana da azaba mai girma ibnu jarir at-tabari alaihi rahmatullah a tafsirin sa jami'ul bayan fi ta'wil ayat al-qur'an yake cewa babu saɓani tsakanin malamai masana sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wanda ya fara ƙirƙirar wannan labarin sannan kuma ya rika kwaza shi rika tara iyalansa da makusantansa sai ya tara su rika ba su labarin kissar yana ƙara faɗar abubuwa da ya ga dama na zai a cikinta shi ne abdullahi ibn salul wanda shi ne rasul munafiqina shi shugaban munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yace malamai ba su yi sabani ba masana sirar annabi sallallahu alaihi wa wannan mutum shi ne game da wannan gaba wallazi tawalla kibarahu minhum an samu maganganu daban-daban kan tantance wane ne shi wanda ya wato ɗauki gabarin yada wannan labarin maganar farko ita ce wanda muka ambata da cewa abdullahi da ubayi da salul shugaban munafukai shine farkon wanda ya fara kirkiro labarin ya fara ƙirƙiro ƙaryar, sannan shine ya ɗauki gabarin kwazata da ya tara iyalansa da ‘yan uwansa da makotansa yana faɗa musu daga ci waɗanda suka faɗi wannan kamar yadda muka karanta a baya a hadisin Aisha ita kanta na Aisha din ta faɗi cewa allazi tawalla kibarahu minhum shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul haka nan aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas kamar da yake cikin Al-Mu'jamul Kabir na Tabarani shi ma Abdullahi dan Abbas yace Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine wannan wanda ya dauki gabarin ya da wannan ƙaryar haka nan almajiransa su biyu sa'id ibn jubair da mujahid ibn jabr su ma abinda suka faɗa kenan wajen tafsirin wannan gaba cewa abdullahi ibn ubayy ibn salul shine wanda ya dauki gabarin yada wannan labarin shi kuma ne mai kirkiro sa ka duba tafsirin ibn abi hatim da al-mu'jam al-kabir na tabarani da kuma tafsirin mujahid da tafsirin ibn jarir al-tabari za a gama ganganun su haka nan daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai hisham ibn urwa hisham ibn urwa ibn zubair shi ma ya ambaci cewa abdullahi ibn shi shine wanda ya ɗauki dabarin yada wannan labarin haka nan muqatil ibn sulaiman a tafsirin sa haka nan abdurrahman ibn zaid ibn aslam kamar yadda yake cikin tafsirin ibn jarir at-tabari wannan magana ita ce yawancin malamai suka ambata za mu ga ibnu atiya ya ce ita ce maganar jumhurin malamai haka na ibnu kafir ya dangana ta zuwa ga mafi yawancin malamai haka nan as-sam'ani a cikin tafsirinsa duk sun dangana wannan maganar zuwa ga mafi yawan malamai to akwai ruwaya ta biyu wadda aka samu ita ma a cikin sayo bukhari Kuma ma ruwayar na Aisha ce lokacin da masruq ibn al-ajda ɗaya daga cikin almajiran na Aisha mutumin Kufa yake cewa Hassan ibn Thabit mawaƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wajen na Aisha sai ya faɗi wasu abiyat wasu baitoci na waƙi wanda yake yabanta a ciki daga ciki yana Hassanun razanun masu tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharsa bil luhum al na Aisha katangaggiya ce kamammiyar mace ce mai hankali ba a zarginta da wata tuhuma kuma takan kame bakinta takan kame bakinta ba ta cin naman waɗanda suke ba su san komai ba ba su san komai ba ba su aikata wani laifi ba to lokacin da ya faɗi haka wata su bihu garsa min luhumil gawafili wato ita ba ta cin naman wasu mata da ba su san laifin da suka yi ba sai aisha ta ce lissa ka kai ba haka ke ba da shi ma yana daga cikin wanda aka zarga aka zarge shi cewa ya yada magana ta ce lasta ka zalika sai roƙ ibn al-ajda shi wannan almajirin da ta sai ce? amma kin san haka yake ya aka yi kika bar shi ya shigo inda kike Ya shi kuma Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum da huwa azabul azim wanda shi ya dauki gabarin yaɗa wannan labarin yana da azaba mai girma amma kuma kika bar shi ya shigo sai ta ce da shi wa ayyu azabin ashaddu min al'ama akwai azabar da ta kai makanta saboda a lokacin ya makance yana daga cikin waɗanda suke al-mukhadramin cikin sahabbai wanda suka rayu rayuwa mai tsawo a lokacin jahiliya sannan musulunci ya zo suka daɗe kuma a raye ya yi rayuwa mai tsawo a abin nan sauraka shekaru suka ja har ma ya makanci shi ne suke cewa wa ayyu azabin ashaddu min al'ama sai ta ce kuma wa qad kana yaruddu an rasulillahi sai ta fadi wani abu na alherinsa sai amma yana daga cikin waɗanda suke bawa manzon Allah kariya Hafiz ibn Hajar al-Asqalani lokacin da yazo sharhin wannan hadisi yace wannan hadisi yana da iskari cewa wallazi tawalla kibarahu minhum shine hassan yace ga abin da ya riga ya gabata cewa abdullahi ibn ubay ibn salul shine wanda ya jibinci kirkiro labarin kuma shine ya jibinci ya dauki dawainiyar kwazashi kuma wannan magana ibn hajar yace ita ce al-mu'tamad ita ce abad dogara idan muka lura za mu ga sarahatan ita ba ta ce shi ne allazi ta walla kibarahu minhum a ruwayar shi masruk shi ne ya kawo maganar ayar amma ita ba faɗi ba ta kawo maganar ayar ita ya nemi izini ta ce ya shigo ya zo ya yabe ta da baitocinsa ya kuma ce da ita ba ta cin naman matar da ba su ji ba su gani ba Ita kai ba kake ba iya abin da ta faɗa kenan sai shi masu ya ce to amma ka kyale shi ko bayan gashi Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim ta ce to akwai azaba da tabbakanta shine abin da kawai ta faɗa amma ba ta danganta shi da cewa shine tawalla kibarahu minhum sannan cikin sahih bukhari har ila yau akwai ruwaya daga aitana na Aisha tana cewa wal munafiqu Abdullahi ibn ubayy wa huwa allazi kana yastawhishi yastawshihi yastawshihi wa yajma'uhu wa huwa allazi tawalla kibarahu minhum huwa wa habna a wannan ruwayar take cewa Munafuki abdullahi ibn ubay shine wanda ya rika tattara labarin yana kwaza shi yana yada shi kuma shine wanda ya ɗauki gabarin yada shi shi da hamnatu mun ji maganar hamna hamna bintu kanwar kishiyarta Zainab bintu Jahsh Zainab bintu Jahsh bata shiga cikin waɗanda suka riƙa kwarmatan wannan labarin ba Allah ya tsare ta game da Aisha ta faɗa ita tana kishi da Nana Aisha sosai amma ita sai Allah ya tsare ta da tsantsenin da take da shi jina na Aisha ita kanta amma ‘yar uwarta sai take ga ai bari ta taya ta kishi ga wata dama ta samu sai ta shiga cikin yada masu ba da labarin to shi ne a ruwayar sai na Aisha ta hada ita Hamna da Abdullahi ibn Ubay da Salul a ƙarƙashin wallazi tawalla kibarahu minhum to kaga wannan shi ma ya saba wa abin da ta faɗa ta cewa Abdullahi ibn Ubay da Salul shine da dama daga cikin malamai abin da suka faɗa sabanin haka Ibn kasir yana cewa kawo Hassan ibn ma a cikin wannan labari in banda riwaya ta zo a cikin Sahih Bukhari ba da wani fa'ida ma kawo shi anan saboda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake da falaloli masu yawa yake da daraja mai yawa kuma ya kasance cikin waɗanda suka rika bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kariya da fasahar da Allah ya bashi fasahar waƙe da Allah ya bashi da ita ya rika bawa annabi kariya yayin da wasu daga cikin kafirai za su yi waƙe inda suka yi a mala'ika jibrilu yana tare da kai saboda ka kawo waɗannan sunayen bai yi ba akwai a cikin sayar bukari lokacin da zori yake tare da ɗaya daga cikin khalifofin bani umayya shine al-walid ibn eh, abdul eh, walid ibn abdul yana karatu yana karanta suratul nur sai zo kan wannan ayar da lazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره زهري yana zaune ya zuwa dubi zuhuri yace wane ne allazi tawalla kibarahu ka san ali ne inji shi ke ka ali ne to mai mulki ne a lokacin yana khalifa kuma sannan ga wanda ke san tarihin alwalid ibnu abdul malik yana daga cikin azzaliman shugabanni a lokacinsa ga wauta ga jahilci da yake da shi shabi yana cewa ya tashi ne a cikin rayuwa ta shagwaba iyayensa suna masa duk abin da yake so saboda haka sai ya tashi da sai ya tashi ba ba tarbiya to ya karbu ya karbu sarauta ta wani dan lokaci da ya zama shine shine khalifa to lokacin zuhuri yana zaune shi kuma yana kwance sai ya ce da shi ali ka san cewa yana daga cikin wanda suka yi wa ƙazafin ƙarana aisha abinda sai zuhuri ya ce to sai a raina na ce to idan na ce a'a mutumin da azalimi ne ban san me zai yi ba idan kuma na ce eh to na kawo na zo da babban al'amari na zo da babban al'amari domin shi ma ya zama mai ƙazafin kuma hmm. sai ya ce sai na tuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabar mun isan da na faɗi gaskiya sai na ga alkhairinta sai na ce masa a'a ba shi ba ne shi dai yana daga cikin waɗanda suka ƙi maganar wanke Nana Aisha kai tsaye ya ce a ji a tambayi wata kuma sannan ba dole ne annabi ya zauna da kamar yadda dai muka karanta a baya ce amma dai baya daga cikin waɗanda suka suka yi wa Aisha ƙazafi ya faɗi gaskiya kuma haka abin yake to wannan kaga magana ce ta ta siyasa saboda shi su gidan banu umayya a lokacin suna rigima da gidansa ƴaƴansa yadda ali ko jikokinsa saboda rigimar shugabanci saboda shi kuma yarfan siyasa ba abin da ba a faɗa yasa ba wai ruwa yake da ita ba ba wani labari yake da shi ba shi walid ibn abdul malik ba ba ba ba da daga cikin ma makarantar makarantar sarakuna a lokacin akwai ruwaya da ta zo kan cewa hisham ibn abdulmalik shi ma ya yi wannan amma dai ruwaya da suke cikin sayar Bukhari, alwalid ibn abdulmalik ne kuma ya fi dacewa da wannan kisa idan aka duba su siyakin ayar za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa a cikin gungun waɗanda suka yi wannan ƙazafin mutum ɗaya ne ya ɗauki gabarin yaɗa ta. ya ɗauki gabarin kwazata mutum ɗaya Allah ya faɗa a siyakin da ya faɗa cewa wallazi walla kibarahu minhu wallazi ismul ishara allazi dinnan kaga na mutum ɗaya ne saboda haka ba za su taɓa zama da yawa ba ba za su zama mutum biyu ba kamar yadda ruwayar da ta ce abdullahi da ubayy da salul da hamna ba za su zama haka ba tunda inda da ta ce wallazani to sannan ba za su zama uku ba za su zama don akwai ruwayoyin da suke cewa akwai ruwaya da aka yi da katada ce hamza ce mustahu abdullahi ibn ubayy da mustahu ko kuma a hada su duka alqur'ani abin da ya nuna mutum ɗaya ne a wuri biyu duk mirin yana komawa zuwa ga mutum ɗaya wallazi da ismul ishara yana komawa zuwa ga mutum ɗaya sannan tawalla damirin al-mustatir da yake shine fa'ilin tawalla shi ma na mutum ɗaya ne wallazi tawalla huwa kibarahu minhum lahu azabun sannan lahu lahu shi ma zamiri ne na mutum daya duka wannan yana nuna mana cewa ba jama'a ne da yawa suka kai labarin suka kwaza shi ba a mutum daya ne kuma shi da abdullahi ibn ubay ibn salul wannan aya tana nuna mana cewa duk mutumin da zai kirkiro abu mara kyau abu na sharri ya yada shi sannan daga baya mutane su ɗauka su ma su ta yadawa to shi na farkon sai ya fi kowa samun laifi kuma gwargwadon irin yadda suka yada abin gwargwadon yadda zai samu laifin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana wa man sanna fil islam sunnatan Sayya. wanda zai kawo wani abu mai kyau ya zaya shi a cikin al'umma mutane su gani su yi ta kwaya shi ta ɗorawa a kan abin da ya yi to duk wanda ya zo yi wannan abu mai kyau a dalilin ya ji labari ko ya gani cewa wala ya yi to wannan na farkon yana da lada. haka zai yi ta samun lada zai yi ta janaretin lada har alkiyamar ta shi sauraka duk wanda ya karantar da wani ilimi ya fito da wata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta goyu mutane suka ci gaba da rayata to zai ci gaba da samun lada har a ta shi to haka nan wanda ya fito da wani mummunan abu wata mummunar ta'ada ko wata mummunar sara aka gani aka rika kwaikwayonsa, to duk wanda ya zo kwaikwaye shi yana kamasho a cikin zunubinsa ba na wanda ya yi kwaikwayon za a raga ba a'a shi ma nashi zai samu mai cin gashin kansa na wannan yana nan yadda yake saboda haka za a ci gaba da bashi kamashu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan annabi adamu na farko wanda ya sunna kisa da shi da ya fara kisar kisan abin da kisan rai a tarihin kafuwar duniya annabi ya ce to duk wani wanda zai yi kisa a duniya yana da kamasho ka duba dan adam da ake kashewa a lokaci guda sai a kashe ɗaruruwa ka duba bob da aka saki a daga zaki da hiroshima tun nawa ya kashe a lokaci guda duk ɗan adam duk wani rai da zai salwanta a bayan ƙasa shi wannan ɗan adam na farko da ya sanya kisa zai ce la aqtulan naka Ke sai na kashe ka kuma ya kashe shi an qatalahu fa asbaha min al khasiri ya kashe shi ya zama cikin hasararru to hasarar da zai har abada kuma zai ci gaba da zaka ka guji kirkiro da wata sara mara kyau kana ganin wai za ka yi trending ka zo a gani ana ta kwaikwayar ka wallahi duk inda ta yi trending to zunubin ka ne yake trending ka guji wannan da zanto ka fito da abu na alkhairi wanda za a gani a kwaikwaya ko kuma kana trending alherin kana trending saboda haka ya zama mutane a yanzu in sun san alkhairin ba ya da karbuwa sosai shi alheri ba ya da yawa shari ya fi yawa sharri ya fi yawa a duniya to shi kuma trendin yake so kaga ba zai yi alherin ba dan ya alherin kadan ne za su kalla amma in ya zo yayi wata tsiya ko wani su gani su kwaikwayon sa ko fa yana cikin hadari ba tsantsani ba insha Allah a karatu na gaba zamu ji cewa waɗannan da suka yi wannan abin Allah ce lahu azabun azim su kuma waɗanda suke musulmi a cikin su waɗanne hukunci aka yi musu an musu haddi ko ba a yi musu ba sannan shi abdullahi dan ubayy ibn salul an masa haddi shi ko ba a yi masa ba wanda shine matashiyar karatun mu insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh